We have honored a number of officers who died fighting for this country. I'm referring to Abu Ali, Zulkushi, Bako. Kwamandan makarantar horas da hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Major General Ibrahim Manu Yusuf, ke bayani akan abin da ya sa makarantar ta karrama wasu daga cikin jaruman sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a wurin kare ƙasa, ire-iren su marigayi kanar Abu Ali. janar dc bako janar zurkushu da sauransu janar ibrahim manu yusuf wanda ya ce an sanya sunayen waɗannan jaruman sojoji a muhimman gine-ginen makarantar kana an wallafa kasidu da ke bayani akan irin jaruntarsu domin ɗalibai su yi koyi da su a nan gaba their accomplishments and we have given to the cadets so that they strive to emulate them kazalika an kuma karrama wasu daga cikin tsoffin mayakan najeriya da ke raye bisa irin gaggarmar guduma da suka bayar ire-irensu janar MSA Aliyu da su RSM Oliver Zangina wanda cikin marari da farin ciki ke min wannan karin bayani. To zan ce na gode, na gode da abin da suka yi mani. Eh, idan muka duba yadda kuka horar da manyan mutane yanzu misali ranka da a kamar janar janar ne suka taso a hannunka. Ka ba zan iya lissafta su ba don sun yawa, suna da yawa. Mun san cewa aikin soja sa kai ne, to siyasa muna da interest akan wannan aiki. Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, Janar Loke Irabo, shine babban bako a wurin wannan taro. The Nigerian Defense Academy conducts research and development activities. General Loke Irabo wanda ke jaddada cewar makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya wacce ke gudanar da bincike wurin samar da hanyoyin da za su taimaka wurin shawo kan kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu a saboda haka ba wani abin mamaki ba ne idan wannan makaranta ta ci gaba da kasancewa jagaban kan gaba a matsayin dandalin ilimi da wallafa kasidun shawo kan duk wani kalubalen tsaro a halin yanzu da kuma ci gaba mai dorewa gani irin alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaban babban hafsan ya yi bawa wa makarantar horas da hafsoshin sojan najeriya bisa irin yadda take bada gaggarma gudumawa ga rundunar sojin kasar ta hanyar samar da horo mahimman bayanan manufofi da ma sauran littattafai don harkar tsaro. and publication on topical issues, particularly defense, and sustainable development. Yayin da yi wannan didima, an kaddamar da wasu muhimman littattafai guda uku, hadda wanda ke bayani akan sha'anin tsaron ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.